أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام wa رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما From the golden voice of Islam ina makowa gaisuwa don girman Allah don girman Allah don wanda dai ga wannan video addu'a muke maka ka wasar da shi ya kai ga wayan da muke son ya kai na daga hausawanmu daga Najeriya da turai da makamancinsu tun bayan wannan sallah wasu wani bidiyo su ne muke kan gani a bisa kan facebook anya kuwa ya kai haka hausawa an san ku da addini da tsoron allah da malumma da karatu shi ka gan dattijo dattijo wasu ma masu hurhuran gashi a doke shi bidiyo matan shi tana sai tana rawa a gaban shi shi kuma yana kallonta to ku yi wannan tsakanin kai da matanka mana lafiya kuma kai video kana wasar da shi duniya ana kallon matanka tana rawa inda lalacin ta kai kenan don girman Allah wani ma da na gan video ma shi da matan shi guda biyu shi da matan shi guda biyu Allah ya maka ni'ima da mata biyu subhanallah kai wasa da su su yi wasa da kai ku yi rawa su yi maka rawa su yi maka waka na shagwaba da menene amma menene kuma za a ana challenge ne wallahi wannan bai dace ba wallahi wannan ya saba da karantar wannan na annan muhammad ya saba wannan ya saba da rayuwan addinin musulunci ka ji tsoron allah mai gida ka ji tsoron allah mai gida kai kuma ke ji tsoron allah ko da mijinki ya nuna cewa yana son ki wannan ne ba za ki yadda ki ba me yasa ki yadda wannan ba saboda Allah kuna wasar da hotonku kuna wasar da videos ku duniya duka ana kallon wai yana rawa gaban ta baka da kunya ne dattijo baka da kunya ke mace ke baki da kunya watan ta yi mayafi wasu ma ba su yi mayafi ba video guda biyu da na gan matan shi guda biyu ba su mayafi ba har ina tambaya na ce ko dai masu fanafanan nan ne don da daman masu fanafanan nan Allahul musta'an ba mu mu fadi wani magana amma dai da daman su duk wanda take da kunya ba za ta yi fanafanan nan ba wallahi Mallam lam yastahi falyasna ma yasha duk wanda in ji annan muhammad daga na fi nubuwatul ula Mallam yastahyi, yastahi falyasna ma sha haka manzo Allah ya fadi wanda duka yayi rashin kunya yayi abin da ya gan dama amma kaka manta akwai tambaya kiyama dayan cikin ku zai mutu rabuwa zai yi zo ba muna fata rabuwa ya zo bane sha ce ga bidiyon ku tana yawo a bisa kan facebook mata guda biyu suna rawa gaban su gaban mijinsu kuna rawa kuma an fito da shi kan facebook wannan wani irin wayewa bude da ko menene wannan ba bude da bane ba wayewa bane wallahi wannan kaskacci ne wannan rashin kunya ne taka wanda ya gan wannan video muna rokan Allah ya saka maka da alkhairi ya baka aljanna tare da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka wasar da shi a bisa kan Facebook WhatsApp and the rest mata ku ji tsoron Allah angwanai ku ji tsoron Allah kai da matanka kuna rawa matanka suna maka rawa fine sha ce kuna rawa kuma ku fito da shi kan video kuma kan WhatsApp kowa yana kallo kai bai baka kunya wani daban wani namiji daban yana yana kallon matanka tana rawa wani namiji daban wani wuri wani ma ya je shiga annu maybe wani arne yana kallon matanka ai kallon ta da yake kallon ta tana rawan kusan mu ce kallon sirancin ta da yake yin kenan ya riga gan sirancin ta me kuma ya saura a ji tsoron Allah from the golden voice of Islam I am Fufana Idris share it may Allah bless you